عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara talatin da ɗaya ga watan uku miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas mun dawo a wannan masallaci birnin zaria za mu ci gaba da karanta matalin su'adiyya tare da sharhinsa mun saba za mu karanta baitoci kafin mu ci gaba da shan kuma بذكر حمد ربنا تعالى والحمد لله على ما أنعمى حمدا به يزيد عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد القاسم رسل ربه محمد وآله من بعده وصحبه وآله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة ونسأل الله لنا بما توفينا من الإيمان أما أما الدنيا من زيد الفرض إذ كان ذاك من أهم الغرض إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما تعين فيه وأولى ما له العبد وأن هذا العلم مخصوص بما وأن هذا العلم مخصوص بما وشاع فيه عند كل العلماء وشاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يقال بأنه أول علم يقال الأرض حتى لا يكاد يوجد وأن زيد المرسل محله وأن زيد المرسل محله بما حباه قاتم الرسالة بما حباه قاتم الرسالة بقوله في فضله فيها أفرضكم زيد ولا إيكابها وكان أولى باتباع الشافعي وكان أولى باتباع الشافعي لا سيما واصل نحاه الشافعي لا سيما واصل نحاه الشافعي وهك فيه القول عن إيجازي فهذا فيه الأولى عن الإنسان مبرأة عن غربة الألغاز مبرأة عن غربة الألغاز أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى والحمد لله ألم أنعم القلب العمى عن ذنبه يسلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه وآله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة بما توفينا من الإبانة بما توفينا من الإبانة عن مذهب الإيمان سيد القاضي عن مذهب الإيمان سيد القاضي كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد تعين فيه وأولى ما له العبد تعين وأن هذا العلم مخصوص بما وأن هذا العلم مخصوص بما وشاع فيه عند كل العلماء وشاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد بأنه أول علم الأرض حتى لا يكاد يوجد وأن زيدا فلا محالة وأن زيدا فلا محالة بما حباه قاسم الرسالة بما حبه عن الرسالة بقوله في فضله منبها بقوله في فضله منبها أفرطكم زيد ولا لكافها أفرطكم زيد ولا لكافها فكان أولى باتباع التابعي وكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي لا سيما وقد نحاه الشافعي ورد فيه القول عن إيجازي ورد فيه القول عن إيجازي مبرعا الحق وصفة الألغاز مبرعا الحق وصفة الألغاز أول ما نستطيع مقالا أول ما نستطيع مقالا بذكر حمد ربنا تعالى بذكر حمد ربنا تعالى الحمد لله على ما أنعم الحمد لله على ما أنعم حمدا به يدلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام على نبي دينه محمد القاسم رسل ربه محمد القاسم رسل ربه وآله من بعده وصحبه وآله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة ونسأل الله لنا الإعانة بما توفينا من الإبانة بما توفينا الإيمان عم القاضي عم مذهب الإمام زيد القاضي إذ كان ذاك من أهم القاضي علما بأن العلم خير ما سعي علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي فيه وأولى ما له العبد دعي وأن هذا العلم مخصوص بما وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يقصد لأنه أول علم يقصد في الأرض حتى لا يكاد يوجد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وأن زيدا خص لا محالة

ولا لا سيما وقد نحاه الشافعي سيما وقد الشافعي فيه القول عن إيجادي فحك فيه القول عن إيجادي مبرعا عن وصمة الألغاز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وأن زيد الحب لا محالة بما حباه خاتم الرسالة وأن زيدا سيدنا زيد بن ثابت الصحابي الجليل خطة أنكي بنشيش دوانا إلني لا محالة با مكواتب وتشنغنشيني يا إنغانتا بما حباه شعبين دا منزن الله صلى الله عليه وسلم yake bance shi da shi na wannan ilimi na sanin yadda ake a bangare khatimun risala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa gaba daya ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin min qawlihi zancen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fi fadlihi game da bayanin falalan zaidu a wannan fanni munabbiha yana mai faɗakar da al'umman musulmin duniya yana cewa afa'adukum zaidu wanda ya fi ku sanin rabon gado da abin da yake kunshe da shi na hukunce-hukunce shi ne sayidina zaidu bin sabit allah ta'ala ya kara masa yadda wa nahi ka biha kai wannan abu ya isa matuƙa gare ka game da falalan zaidu akan rabon gado don haka ba ka neman wani abu fiye da wannan in kana neman rabon gado ko magana ko bayani ko hukunce hukunce rabon gado in ka samu zaidu an gama fakana aula don haka zaidu ya zai shi ya fi cancanta bitti ita tabi'i da bi mai bi wato duk wanda yake sanye koyi da wani magabaci akan haban gado to zaidu shi ya fi cancanta a yi koyi da shi la siyama balantana ma musamman wa kanna hafu shafi'i imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya mimaili ya karkata zuwa ga mazhaban zaid bin sabit a da shi yake aiki mun gaya mana محمد بن علي بن محمد الرهبي كما يتمذهب بمذهب الإمام الشافعي الله يكرم مستجنك فهاك فيه القول ga bayani ga zance dalla dala an ijazin kuma a dunkule mai tattaruwan ma'ana game da rabon gado kan mazhaban zaidu mubara'an na kubutar da duk bayanan da zan yi na rabon gado an wasu matil algazi gaban aibin koyayyen magana akan ce algaz za mu ba da misalinsa in allah ya ba mu iko Akwai mai littafi ya ce ina bayani ina cewa wa zaidan lallai zai kalman wa anna zaidan ma'atufun aidan ala qawlihi bi anna hadha al wato wancan baiti na baya wanda muka ce ko kuma mai littafi yake cewa wa anna hadha al-ilma mahala wa anna hadha al mahasusun mahsusun bima qad a fiye inda kullum ulama to wannan kalman ko wa anna zaidan ma'atufun ne ala wannan jimla wa anna hadal ilma ma'atufun shine wanda aka yi goya aka goyo a jikin shi akwai al'afafu akwai al-ma'atuf an fahimta to shi wannan kalma an biyo da shi bayan wancan ne wato an goya shi akan wancan kaman ja'a adamu wa muhammadu da hala aliyu wa abdullahi to kaga abdullahi akafi ne akan aliyu to abdullahi kalma ta biyun shine ma'afu an fahimta ko shine yake cewa wa anna zaidan kalman wa anna zaidan ne akan wancan jumla wa anna hazal ilma ah, ai wa nas'alullah al'i'ana muna roƙon Allah subhanahu wa taimako da tallafi da agaji alama qasadnaku bisa abinda muka yi nufi minal al-izhari wal kashfi na bayani da fito da abubuwa sarari game da matsala ta bangado an mazhabi zaidin radiyallahu anhu akan mazhaba ta imamu zaidu dan sabit Allah ta'ala shi kara masa yadda li'ajali ilmina saboda muna da masaniyar cewa bi annal ilma shi ilimi ka nemi ilimi ka sami ilimi khairu ma sa'a ilayhi al-insan shine mafificin abinda duk wani dan adam yayi gwagwarmaya yayi aiki tukuru domin tabbatar da shi dan in ka samu ilimi duk wahalan da kai in ka samu to wahala ta ƙare kuma ilimin nan zai bibiye ka har mutuwa duk wani abu na duniya ana iya rasa shi amma banda ilimi in an same shi mulki ana rasa shi dukiya ana rasawa lafiya ana rasawa duk wani abu dai da ka sani wanda ake ɗaukan shi abu ne mai daraja ana iya rasa shi amma babu ranar da za ka zama malami a wayi gari ka zama jahili sai dai a ce ya yi aiki irin na jahilai yawwa kuma ana iya maka fashin komai ai maka kowanne 419 akan komai banda ilimi sai dai a kashe ka ba mai iya kwace maka ba mai iya firge maka ba mai iya yin maka kwace akan ilimin da Allah ya baka sai gani sai hange ashe shi shine mafificin da bawa zai sa'ayi akai yi aiki tukuru domin dabbatar da shi wala ilmina bi anna hadha al-ilm tare da sanin mu cewa lallai wannan ilimi wato wa huwa ilmul fara'id ilimin rabon gado mahasusun wato ilimi ne wanda aka keɓance shi da falala da ambato da kuma wani hadari da ke tare da shi wani hadari ne bi annahu awwala awwalu ilmin yuqadi fil ardi dan shine ilimi na farko da za a neme shi a doron ƙasa a rasa shi a nemi wanda zai raba gado a rasa wali ilmina kuma tare da masaniyarmu cewa bi anna zaidan Saidina zaidu radiyallahu ta'ala anhu fussa min sahaba radwanullahi alaihim aw radiyallahu anhu shine aka keɓance shi a tsakanin sahabbai kakab aka fifita shi aka ba shi shaida akan fifikon su wajen ilimin yadda ake rabon gado bima bahana alaihi nabiyu sallallahu alaihi wasallam bisa faɗakal wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana min fadilatihi wa ilmihi na falalan zaidu da ilimin zaidu game da rabon gado radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa annahu amsalu min gairihi cewa imamu zaidu ya fi kowa daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi da fahimta da masaniya na yadda ake raba gado fi ilmin fara'id abinda ya shafi ilimin raban gado min kaulihi na zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce afradukum zaidun wanda ya fi kowa a cikinku sanin ilimin yadda ake raba gado shine zaidu bin sabit Allah ta'ala ya kara maka yadda wa nahika bi hadhihi shahada wannan shahada ta ishe ka baka neman wani abu bayan ta wato bayan ta kenan shahadatul lahu min sayyidil bashar domin shahada ce ga zaidu dan sabit daga shugaban halitta gaba ɗaya ba ma ɗan adam kawai ba wa khatamin rusuli kuma cikamakin manzanni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nahik kalman wa nahik bi ma'ana hasbuk wato ya isar maka ya wadatar da kai ba wani abinda zaka nema fiye da haka ko sama da haka wata awiluha bi annaha gayatun tanhaka an talabi gairiha wato fassarar ta ma'ana shine in aka ce nahika hasbuka ma'ana an kai matuka, wanda ba za ka nemi wani abu ba bayan wannan domin ita ce sidratul muntaha qalahu fil mujmal wannan bayani ko fassarar nahik mai littafin mujmal yayi bayani ya ambace shi fakana sayyid zaid bin sabit bin sabit Allah ya kara masa yadda sai ya kasance aula shi ya fi cancanta da an yattabi'uhu tabi'un masu biyayya masu koyi akan rabon gado su bi sawunsa wa yuqalliduhu almuqallidun waɗanda kuma za su yi takalidi wato kwaikwayon aikin magabata Wato su kwaikwaye shi fil fara'idi ga abin da ya shafi gado ainihin takalidi ma'anarsa na asali shine bi ta zaizai wato ba tare da ka san dalilin wanda ya gaya maka ba kai aiki saboda ka aminta da shi ka yadda ya ce maka haza halalun ka bi wa haza haramun ka yi ka bari bai ce maka ga nassin alkur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan shine muqallid la siyama ballantana kuma wa kanna hahu shafi'i imamu shafi'i a wannan mazhaba ya karkata yabi wato dama ai kalimatin nahwu ai alqasd akan ce na irafi na iraki da jihatar iraq saboda haka na hahu shafi'i ai mala ila qawlihi muwafaqatan lahu fil ijtihad wato imamu na shafi'i ya aishi dukkan abubuwa na bayanan zaid bin a akai ya kafa mazhabarsa yayi muwafaƙa da ijtihadinsa ولم يتابعه مقلدا له من غير نظر واجتهاد فشي إمام محمد بن علي بن محمد سينا جاء إمام الشافعي أما باويا بي wannan bawan Allah mukalladi ne wanda bai san abin da yake yi ba a bisa ilimi ne da nazari da ijtihadi sai ya fahimci dalilan Zaid bin Sabit ya fi daidai da fahimtarsa da alƙur'ani mai girma da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mai da fahimtar sa mazhabarsa bal ba'da nazari wal ishtihad wato bayan nazari da ishtihadi ya tabanni na mazhaban Malik a cikin akwai mazhabar Zaid ya koma da shi yana fatawa da shi a mazhabarsa Allah ta'ala ya ji kansa hatta innahu yahtalifu قوله حيث اختلف قول زيد رضي الله tare da cewa har shi ma na shafi'in a wasu ɗaiɗan abubuwa za ka samu zancen shi yana sabawa idan an sami saɓani da amatin sahaba game da abin da ya duye fatawa a kai na shafi'i wani lokaci yakan bar zancen shi ya bi wani fahimta amma dai mafi yawa kuma abinda ya rakaza mazhabansa a rabon gado to mazhaba ce ko kuma fahimta ce ta zaidu bin sabit saboda suna da kuma taskiya da ya samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce fa haka fihi wa an ijazi mubarra'an an wasmatil algazi fa haka fihi alqawla ga wani bayani ko zance ko kuma ɗan ƙaramin tsari ko waƙe an ijazin wanda aka taƙaita shi amma ma'anarsa yana da fadi mubara'an wanda aka farantar da shi aka kubutar da shi an wasu matil algazi gaban duk wani aibi na ɓoyayyen magana a haka ismu fi'ilin bi ma'ana kusa wato akwai wasu kalmomi a larabci akan kira su da asma'ul afa'al kun san mukan ce shi kalma ta kasu uku mukan ce akwai fi'ili akwai isimi, akwai harafi to akwai wani abu kuma shi ba fi'ili ba ne baka isa ka ce mashi fi'ili ba don bai ɗaukan ƙa'idojin fi'ili kuma baka isa ka kira shi ismi ba don bai ɗaukan ƙa'idojin ismi sai larabawa suna kiransa asma'ul afa'ali to daga ciki akwai kalman haka in an ma'anan haka ma'anarsa kaman a ce makanaka ma'ana tsaya inda kake haihata haihata sam sam sam ba za ta sabo ba ba za ta yiwu ba ruwai daka duka irin waɗannan kalmomi ne ana ce masu asma'ul af'ali to su kuma sama'iyya ce yanda ka ji su haka za ka faɗe su kuma ba ka samun madi a cikinsu ba ka samun madari a cikinsu da dai sauransu a ce suna bin wannan dokokin in ka ƙara yanzu kamar haka dinnan mun ce ma'anarsa yana da ma'anan fi'ili a nune to ba za ka iya mai da shi madari ba kuma ba za ka iya kawo madin shi ba kaga ya saba ma fi'ili hakanan in wanda ya zo da ma'ana mai kama da suna ne shi ma ba zai ɗauki ƙa'idojin suna ba wannan ake ce masa asma'ul afa'al shi sa nan ce haka ismu fi'ilin bi ma'ana hus walkafu fihi lil khitabi wato ha shine ismul fi'il ɗin ka wannan na zance wanda kake magana da shi ne saboda haka ƙarshen yana iya canzawa haka haki hakum ina fatan an fahimta ha'umuqra'u kitabiya haɗin nan shine ismul fi'il ku ansa ku karanta sakamakon aikina ga sakamakon aikina ko an sa ku karanta ha umuku rahu kitabiya to alkafu lil hifaz idan fa haka fihi al qawl yani khudh hadha al qawl an ijaz al ijaz taqlil al lafz a taƙaita lafazi amma kuma a faɗaɗa ma'anarsa ma'anarsa na da faɗi wato ijazi ma'ana ya fi ƙarfin lafazi wato akasin itsinadi shi kuma itsinadi lafazi ya fi ƙarfin ma'ana lafazi ya fi ƙarfin ma'ana in ka auna kalmomin da ma'anar da ake baka sai kalmomin ya fi ma'anar da ake so saƙon da ake so a isar jiya ban ka ba ai jiya da na tashi na kama hanyar nan da kafa na tsotsar ina takawa ɗai ɗai ɗai ɗai da na je kasuwa an fahimta me yake so ya ce ya je kasuwa jiya ban ka ba kasuwa na je sai ne kuma ba ta fita ba kasuwa na je to kullum ijazi ana nufin ƙanƙanin kalma ko jimla amma tana ɗauke da ma'ana mai yawa itinabi akasi ne sai dai itinabi malamai sukan ce na luga yana da kyau amma ba a son a yi sai wanda yake mai ɗan ƙaramin hankali wanda sai kai ta mashi bayani zai fahimta sai kuma na ukun ukunsu ishabi shi fahishin ne shi shi za ka yi ta magana ne hayyazan ba ma'ana alhanin ga abin da kake so wannan ishabi ne to itsinabi a mauli'in shi a mahallinsa abu ne mai kyau amma wanda ya fi balaga ija wato ka yi kalma wadda yake ‘yar kaɗan kuma kowa ya fahimci ma'ana mai yawa to shi ne yake cewa za mu ba ku ‘yan kalmomi ne a taƙaice amma mai ƙunshe da ma'ana mai yawa mu mubara'an wanda muka barantar da shi muka kukutar da shi an wasu matil algazi barin mene aibin koyayyen magana walwasma wahidul wasmi wato mufradi ne na alwasmi wa huwa ismu jam'i ismu jinsin jam'iyyun sunan jinsi ne kuma ismu jam'in ne akwai kalmomi wanda yake a yare za ka ga in ka ambace su ba kwana daya yana daukan ma'ana da yawa ne ko a hausa in ka ce ruwa ina jam'in ruwa eh babu kana cewa ruwaye ya canza ma'ana iska ina jam'in iska eh yi jam'i mu ji kana cewa iskoki to ya canza ma'ana to a kowane yare za ka samu irin waɗannan kalmomi wanda ba su da jam'i na haka mai littafi yake cewa bi ma'ana al'aib alwakma ma'anansa al'aib aibi hatta da hausa mukan ce aibi illa kenan wal algaz algaz kuma jam'ul lugazin jam'i ne na lugaz sai a ce algaz wa huwa amrul khafi shine koyayyen al'amari wato na daga cikin waɗanda suka fi yawaita algaz malaman masana gado da suka yi zurfi za su ka maka algas wanda sai su buga maka kai ba kowa zai iya fitar da ma'anar ko hukuncin ba an gane za mu ba da misali cewa ma'anar bait abinda baitin ke nufi fakuzul qawla fi ilmi al-fara'id ungo karɓi wani ɗan takaitaccen zance wanda yake kunshe da ilimin rabon gado kaulan kalilan zance ne ɗan kaɗan wabihan amma kuma bayyananne bai bukatan sharhi kasirin ma'ana wanda yake cike da ma'ana mai yawa mubara'an wanda muka barantar da shi muka nisan shi an aibil algazi gabarin aibi na algad wa an aibil khafa da barin aibi kuma na ɓoye ma'ana lokacin magana wato akwai littafin alkunuzul maliya fil fara'idul jaliya shi yana cike da algad za ka sami lagazu daban-daban daban-daban a zube da kuma waƙoƙi misali ya kawo wani lagazu bari in karanta in ba ku fita wasa da kwakwalwanku tambaya ya yi hal yi tasawar an ya kuna gulamani kullum min huma an akhar shin kana jin za a iya samun yara biyu wannan amin wannan ne wannan amin wannan ne an gane Amin? wan uba ko kanin uba yara ne guda biyu wannan ya ce kai amina ne kuma amin nashi ne shi ma wannan ya ce shi ma aminsa ne an gane? don an zo rabon gadon su ya za a yi in ana samu kuma ya ake samu za ka iya warwarewa? za ka warware ne? ehe? ehe tsaya ina zuwa sannan ya sake tambaya wa hali ta tsawon an ya kuna gulamani a haduhu an mul'ahar wa halahu yara ne guda biyu ɗayan a lokaci ɗaya fa ga su su biyu ahmad da muhammad amma ahmad ya zan ammin muhammad ne kuma wato babban shi ne kuma kawun shi ne duk a lokaci daya an gane babban shi ne kuma kawun shi ne duk a lokaci daya to bismillah to kaman yaya shi ne na ke basara mana yadda za a yi ya yi eh da maman da babanmu da baban babanmu

ko sannan kuma mhm, ƙanuwan babanku ne saboda haka sai ya zama mashi mene ya fita? kun gani ko? to yanzu in aka zo gado ba nan ya kawo misali da cewa ana iya samun haka iza ta zawaje rajulun imra'atan wa ta zawaje abuhu ibnataha eh kaman bayan Allah nan biyu da suke zaune waje ɗaya ɗa da uba ne eh sai ɗan ya auri uwa sai baban ya auri 'yar matan ɗan ai akwai aure a tsakani ɗana auren uwa uba na auren ya to shi kenan sai wannan a yake da suna wannan yar ta haihu an gane ko yake wawuli da lukullin min huma waladun uwa ta haifi ɗa ya kuma ta haifi ɗa ko ta haihu kowa dai ta haihu kaga idan ka juyo ta nan wannan ɗa da uwa ta haifa ammi ne gawa an gane in an koma ta wajen uwa yaya ya zama kawu in an koma ta wajen Ubafa ya zama an ne. to waɗannan abubuwa haka ka irin su su ne ake ce masu algar akan ce masu algar za ka sami su a waƙoƙi za ka same su a rubutun zube yanzu kamar wani lagazu a waƙance da yake cewa waƙad auhajar hariri hazan lugun bi wajihin aka faƙala ayyuhal alimul faƙihun lalifa ƙazaka'an ta'alallahu an shabi أفتنا في قضية حاد عنها كل قاد وحار فيها كل فقيه رجل مات عن أخ مسلم فرض شقي من أمه وأبيه وله زوجة لها أيها الخبر أخ خالص بلا تمويه فهوت فردها وهذا أخوها ما تبقى بالإرث دون أخيه فاشفنا بالجواب أما سألنا فهو نص لا خلف يوجد فيه kaga ka tsaya ma ka fahimci baitocin ma sai ka yi da gaske ka fahimci batawan ma amma shi wanda aka yi ma tambaya sai ya fahimta kuma ya amsa da cewa kulli man yulgizul masa'ida anni كاشف سر الذي تخفيه إن ظلميت الذي قدم الشر قدم الشر أخا إرثه على ابن أبيه رجل زوج ابنه أرداه بحماة له ولا بر فيه ثم مات ابنه وقد علقت منه فجاءت بابنه يسر زويه فهو ابن أخيه بغير مراء وأخو إرثه بلا تمويه وابن الأخ الصنيه أدنى إلى الجد وأولى بإرثه من أخيه فلذا حين مات أوجب لزوجة ثمن التراث تستفيه وحوى ابن بنه الذي هو في الأصل أخوها من أمها باقي وتحلل الأخ الشقيق من الإرث وقلنا يكفيك أن تبكيه kaga wannan kama gane waƙoƙin masu kuna kafin sarƙaƙiyar hukuncin da ke ciki wala Allah na siyudi ma ya ɗan dama-dama da yake cewa sallim ala mufitil anami wa kullahu عندي سؤال في الفرائض مفعم قوم إذا ماتوا تفوض ديارهم زوجاتهم ولغيرهم لا تقفل وبقية المال الذي قد خلقوا يجري على باقي الوراثة منهم الجواب للمحلي سيأمسى ya حمدا لرب العالمين أقدم ثم الصلاة مع السلام يقاوم هذا السؤال مخفف بنساء من قد هاجر والأمر فيه محكم خص النبي نساءهم بديارهم إذ ليس مأواهم سواها يعلم وبقية المال الذي قد خلفوا يجري على باقي الوراثة منهم فدع اعتراضك إن تكن ذا فتنة وارجئ كما قال الإمام الأعظم فهو الإمام علي وأعن المالكي من نفس من نفس جهود به تتعظم عند الخصائص شرحه ألفية في صيغة فعلم ودع ما يفرم وتو كوي أبن مجي سمجي أنان akwai algar kuma ana yin sassau da yawa ga abin da ya shafi magonin gado wani lokaci sai a jero maka kakanni a ce ya yi kakanni hudu ko biyar su yi gado sai a yi ta maka wani bayani da wani malkodiyo da menene sai kuma ka ga an fitar to shi mai wannan littafi ya ce a ba lagazo a littafi na Shin abin da kawai nake son a gane e ba lagos in waɗannan ɓoyayyun ma'anoni da rikitattun kalmomi wanda malaman ma sai ɗaiɗai za su iya walwalewa in an jeho musu to ya ce ni ba na da shi za mu magana ne kai tsaye kowa ya gane to ina ga ya ishe mu haka nan wasu kalla.